Bismillahirrahmanirrahim. Masu kalabu da sauraron muna muku barka da kasancewa tare da ku a wannan lokaci. Lokaci da muka saba ka muku shirin na mai kayatarwa wato hasken musulunci. Wanda yake zuwa muku daga gidan talabijin na kasashiyar Bauchi wato NTA Bauchi. Ni Ayu Abdullahi Muhammad zan kasance tare da ku wajen gabatar da wannan shiri. A cikin ɗakinmu na shirye-shirye a yau, Allah ya ƙaddari bakuncin ɗaya daga cikin manyan malamai a wannan ƙasa namu. kuma ɗaya daga cikin ɗaliban babban malamin mu da Allah mishi rasuwa wato Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria ba wani bane wato illa assistant professor a Kabiru Abubakar Asgar akar makalla muna kamar ba da zuwa. da malam baka ne. insha Allah. Hmm. To insha Allah kamar yadda masu kallo kuka saba shirin yana da nau'i kashi biyu akwai ɓangaren tambayoyi da amsoshinsu sannan kuma akwai ɓangaren faɗakarwa akan abin da ya shafi addinin musulunci to za mu daɗa ba ku haƙuri a wannan sati ba za mu taɓo ɓangaren tambayoyi da amsoshinsu ba za mu shiga kai tsaye cikin maudu'in da ya haɗa mu amma akar makallawa kafin na je ga ainihin gabatar da maudu'in zan baka sakanni kamar talatin ko minti ɗaya kai shimfiɗa sai mu ɗora kai بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أن أوام سؤال البركة وأن سكتار دمو أو أن تشامي البركة نعم قوة سلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام كما يمكو الدعاء دفاتا الخير عليه وأن اللوكتي وأن شري دا مكسامال شقوة shiri ne da yake da matukar muhimmanci wajen faɗakar da al'umma da kuma gyaran tarbiyya da gyaran halayya muna muku fatan alkhairi Allah ya karba mana ayyukan mu ya gafarta mana zunuban mu wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh to masu kallo da sauraro yau abin tattaunawa mu yana da matukar muhimmanci sosai a larabci ana kiran shi wato husnul mu'ashara shine wato kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma wanda aka makala a kan shi yau za mu tattauna to ina ga in za mu je kai tsaye na san duk wani maudu'i yana buƙatar a mishi tarifi wato a faɗi ma'anansa hmm. daga nan shi ko mai kallo sai ya ɗora fahimtar shi a kai. To me yake nufi da wannan maudu'i ya shek? To kamar yadda Mala ya ambata husnul mu'ashara wato kaga larabci ne. Na'am. Kalmomi ne guda biyu larabci da aka haɗa su. Hmm. Husun da almu'ashara. muashara hmm. wanda a dunkule abin da suke nufi shine wato at-ta'amul ma'an nasi mu'amala ko zamantakewa da za ka yi da mutane bil khuluqil hasan hmm. da kyakkyawar ɗabi'a war rifq da tausasawa hmm. wal da bin abubuwa sannu sannu wal afwi anin nas da haƙuri da mutane wa ada'il huquq da ba su haƙoƙinsu sannan kuma wa badlil ma'ruf da aikata duk abin da shari'a da mutunci ta nemi ka aikata. Kamar za ka ce wato wata kalma ce gamanniya mm. da take koyar da mu duka salon rayuwa mm. wadda a cikinta za a samu biyan haƙoƙin shari'a, biyan haƙoƙin mutuntaka mm. da samun kyakkyawan fahimtar juna tsakanin abokan mu'amala. Wataƙila wannan ya iya zama wato ta'arifi na na katta kwana haka ga husnul mashara. to masha Allah eh. to alhamdulillah masu kallo da sauraro a kamar yadda nake gaya muku akwai wato abu ɗaya da na dan manta shine lamban nan da kuke kiran mu ku turo mana tambayoyi mm. kafin mu nausa cikin shirin zan yi ƙoƙari na kira muku shi shine 070 6751 5716 za a iya turo da tambari ko ta SMS ko kuma ta WhatsApp insha Allah kamar da kuka saba. To akar baka labu ita wannan wannan modi da muke tattauna a kai. Za ga kaman akwai yanda wasu malamai suka kasa su kamar suka sa su a ƙarƙashin wasu marati faka wato ana iya ce wato darajoji ko kuma hawa haka. Hmm. Akwai inda suka kawo al'adul wal isan wal iman. Hmm. sai nake ga to ko za mu fuskanci shi wannan tattauna mu ta wannan gaɓoɓi guda uku. Na'am. Usulul ma'asha ta ɓangaren al'adulu mu zo ta al'isan ta al'iman. Na'am. Na'am. To dama dai abin da ya kamata farko mu ambata shi ne, shi ɗan adam hmm. Allah ya yi shi a matsayin wata halitta hmm. wadda baya rayuwa shi kaɗai. To. Duk rayuwarsa yana yin ta ne a tsakankanin ‘yan uwan shi ‘yan adam. Tun tasowarsa a cikin mataki na farko zai taso a cikin wasu iyalai mm. iyayensa mm. da makusanta yan uwa ko makwabta mm. sannan kuma da gwargwadon girmansa da muhimmancinsa abin nan ɗinsa farfajiyar rayuwarsa tana ƙara faɗaɗa yana sabawa da mutane wataƙila zai saba da 'yan ajinsu abokan kasuwanci abokan karatu iyaye abokanai da sauransu duk waɗannan shari'a tana horonsa da in zai rayu da su ya rayu rayuwa wata ke ta dace da ka'idojin shari'a da mutuntawa sannan ya yi aure ya hmm. zama magidanci ka'ida wato take bayyananna Allah ya ce wa hunna bil ma'ruf hmm. ku rayu da iyalanku a bisa wancan husnul mu'ashara din Agal lafazin wa hunna eh, shine dai mu'ashara eh, har kuma malamai suka yi ta rubuce rubuce dan bayani akan me ake nufi da wannan mu'ashara tsakanin iyali wanda har littafi guda akwai na limamun nasayi wanda sunan shi kenan kawai ishratun nisa bayani akan mu'amalar zamantakewa da mata so matakan da ka ambata guda uku mm. adalci da kuma ihsani da kuma imani da imani yawwa kaga wato duk ake nufi da adalci shine komai a saka shi a muhallinsa wadu kulli shay'in fi muhallihi hmm. komai a saka shi a muhallinsa shine adalci wato kowa a bashi haƙƙinsa hmm. da abin da ya cancanta Allah madaukakin sarki shine farkon mai adalci yana daga cikin sufofin Allah madaukakin sarki adalci hmm. wato sanya komai a muhallinsa wanda aka santa shine zalunci ubangiji madaukakin sarki ya haramta wa kansa zalunci kuma ya sanya shi ya zama abin haramci a tsakankaninmu mm. saboda adalci da shi ne duniya take zama lafiya da shi ne ainihin wato ake tabbatar da komai mm. yadda ya kamata hatta tsakankanin ‘ya'ya mm. idan mutum yana da ‘ya'ya ko yana da mata fiye da ɗaya sai da aka umarce shi akan cewa ya musu adalci manzo sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da yin adalci tsakankanin yayanmu hata wajen kyauta wajen magana da su wajen tattaunawa da su har wajen abin da za mu yi musu na a hidimar yau da kullum. Mm. Haka nan ainihin wato mata, mm. Allah maɗaukin sarki ya umarci mu cewa walan tastati'u an ta'adilu bainan nisa'i walau harastu. Fala tamilu kullal maili, mm. fatadaru hakal kalmu Wato ba za ku iya yin adalci ɗari bisa ɗari game da mata ba to kada karkata gaba ɗaya zuwa ga wata haɗin ta cutu a inda aka ce a yi aure mm. fanki ma tsabala ku mina nisa'i masna wasu wa ba mm. Allah ce fa in khiftu Allah ta ajulu fa wahida duk wanda yake jin tsoron ba zai iya adalci tsakanin mata ba to ya tsaya a ɗaya. A ƙarshen shari'a ta kawo wasu mabade, wasu ƙa'idoji wanda a bisa su ne ake gina adalci tsakanin mata. A musu adalci wajen rabon kwana. Adadin kwanakin da ka yi a gun hafsa shi za ka yi agun murja adadin kwanakin da kai agun asma'u shi za ka yi agun ladidi hmm, misali adalci hmm. wajen abinci amma a karmakala wajen bacin rabon kwanan hmm. shi mijin shi zai tsara ko zai iya shawara da su eh, zai iya shawara da su ya danganta a al'adar mu da kuma yadda watakila ya riga ya saba oh, babu laifi kuma ya nemi shawarar su to yanzu ku biyu ne ko ku uku ya kuke ganin za a yi sai wato abin da za a yi ta yan siyasa za a yin consensus za a iya fahimtar juna so adalci wajen bada da abinci. Bada abinci na. Ya zama da cewa irin abincin da aka baiwa wance ita za shi za ba ma wance. Mm. Kada a ba wata abinci ya zama ya gaza ɗayan wajen mm. nagartarsa mm. ko bukatarta Ko da kuma a ce ita wannan misali mace A. Darajarta da iyayenta maɗaukaka ne wacce kuma mace B darajarta bai kai ba. Abin da ya fi dacewa shine sai ka daidaita su a darajar kai kanka. eh kai kanka wace irin daraja kai ta wajen abinci ba gidansu zaka duba ba duk da yake wasu malam fiqh suna ganin a duba gidansu amma saboda toshe kofin barna saboda ikmalul masalih hmm. to zaka ga a aikace yafi toshe kofin barna kai ka daita su da naka da naka matsayi. kowa ta ban matsayin ta yanzu da matsayinka hmm. zaka wajibi ne zama an daita su wajen abinci sannan a wajen muhalli Ah, mazauni shine wuri na uku ah, sai kuma a wajen ainihin wato sutura shine wuri na hudu mm-hmm. waɗannan su ne rukunan adalci tsakankanin mm-hmm. iyalai a cikin zamantakewa da su saura kuma mm-hmm. wannan kuma kowa iya Allah shi ya wanke yanzu kenan ya kai na fahimce ka wajen sakin fuska mm. da wajen murmushi da kuma a ce daɗaɗa wade mu'amala haka eh. wannan shi ba zai shigo wannan eh, ɓangaren bai shigo ta babi eh, na wajabci ba sai da ba babi na mustahabbanci wato ba za a ce iya murmushin da kai ma wance sai kai ma wance amma ana horonka da kai haka eh dan zaga wasu mata hatta hmm. wato su take ran da zaka bi gidanta ga irin hayin hmm. da ya kamata ka saka eh. kai ya gaza wanda ka saka a wancan gidan hmm. ko kuma wani abu makamancin haka to duk wannan mustahabbi ne abin da yasa ne abin da Allah yake nufi da walan tastati'u so eh, ba za ku zaka ba akwai eh. matan ta zo har gida ta kamo karan mijinta abokina ne take ce tun da ya aure ta dan ita ce uwar gida tun da ya auro wata ta ce mun ita bata san wani abu sakin fuska kuma ba sai shafar ƴaƴanta eh ya canza musu fuska ya canza musu fuska eh ba daidai bane ya canza musu fuska saboda yayi wata mata hmm. eh amma irin wannan watakila za a ba a si halal kuma akwai dalili sai a gyara dalilin eh amma ba daidai bane mutum ya canza batun shi fuska dan ya auri wata mata har ya shafi ƴaƴa eh, har ya shafi ƴaƴa ba daidai bane eh wannan bai cikin husnul mu'ashara din da annabi Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf al ma'ruf shine yin abin da ya dace yadda ya dace ko kuma bai dace mutum ya dinga murtike fuska ba yana daga cikin usul na ita wannan magana da muke yi ta husnul mu'ashara mm. shine talaqatul waji mm. sakin fuska ga mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi karancin abin da zaka yi na alkhairi shine an talqa akhaka bi wajihin talq Hmm. ka gamu da dan uwanka ka sakin masa fuska to ina kuma ga matarka kaga ita ce hmm. aula ka sake mata fuska biye da wani na hmm. gefe na'am so sai dai na kana kan bayani muna kan mun yi na imani na adalci sura na adalci sura al-ihsan na'am to al-ihsan shi kuma shine mataki na biyu kyautatawa wato bayan an saka komai a mahallinsa da kuma sai a ƙara akan wannan eh, lillazina ahsanu husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da aljanna yace hmm. husna wa ziyada kuma Allah sai ya ƙara musu kuma Allah shi ma muhsin ne hmm. wani Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa hmm. ba bisa wancan babin da muka yi magana na iyali bayan kowace an bata abin da yake na adalci shine normal standard kenan eh. kuma babu laifi a ƙara wance a ƙara mata gwargwadon karin kirkinta gwargwadon mutuncinta gwargwadon abin da mijin zai iya afodi. Hmm. wannan ƙari ne wato a ƙara mata akan wannan na wajabci hmm. saboda haka wannan murmushi da sakin fuska da irin mai da manzala sallallahu alaihi wasallam yake shiga cikin kitchen din matansa ya ta su aiki Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallama in yana cikin gida hmm. kana fi mihi ta ahli yana ta matan shi aiki bayan kira sallah sai ya fita kuma yana cikin ihsani kyautatawa sannan a ah, kyakkyawar magana wal kalimatu tayyibatu sadaqatun mutum ya dinga kyakkyawar magana al kalamu tayyib magana mai kyau hmm. shi ma abin nema ne a bisa babi na kyautatawa sannan kuma sai haƙuri zama da iyali mace hmm. za ta maka abin da watakila ba shi kake so ba ko ta maka wata maganar da bata dace ba ko ta samu wani kuskure na dan adantaka da kuma matantaka ma hmm. domin bayan dan adantaka matantaka ma wani wato phenomenon ne wani hmm. dalili ne da ke hmm. iya sa mace ta yi wani abin da wani lokaci ma wata na kana ne ma irin na mata ko kuma kana iya zama offensive ka cewa ba <laughs> daidai ba ne abin da ake so sai ka dinga haƙuri ka dinga tuna cewa ai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma duk da darajarsa da darajar matansa to an samu wasu mushkiloli irin na yau da kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri yayi ya ya da kai hmm. to wannan shine ihsani ah. wato ƙari akan hmm. abinda wato yake na asalin haƙƙin mutum hmm. shi adalci iya hakki ne eh. na auro ki na zonar da ke to da haƙƙi na ne kai haƙƙin ki ne akai na wanda aka faɗa gun ɗaurin aure ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da karantar da addini wannan sune haƙoƙi na wajibi eh. to ƙari akan haka kuma kyaututtuka haƙuri eh, kyakkyawar zamantakewa taimakekeniya da ganin mutuncin ma ƴan uwanta da girma masu dole yana cikin abin da yake wato mm, ihsani abin da idan an ga mutum yana yi mm. a al'adance za a ce kai wane yana da kirki wannan kirki yana zuwa daga ihsani mm-hmm. wato abin da zai yi fiye da abin da yake wajibi a kansa eh, sannan kuma shi an cutar da shi mm. kuma sai ya haƙura ya kau da kai wannan shine mai ihsani kenan kuma wannan yana ba mutum kyakkyawan shaida a cikin mutane hmm. haka har a gun mala'ikun Allah hmm. domin shaidar da aka bayar akan mutum a duniya to ita mala'iku suke kaiwa wajen Allah maɗaukakin sarki. Hmm. To har yanzu ya kira wakala a kan zai tsakanin cikin mata da miji nan. Cin wajen isani ɗin nan zai iya za a samun fifiko tsakanin mata ɗin? Tunda cin ya sauke wajibin shi. Sai nan ya ga wancan tamun abin da nake so. Eh. sai ga yana da hanyar da da kasuwa ga dan wani abu da wani mm. ado haka wanda bi siya ɗayar ban siya wannan sakamakon wannan kyautatawa din zai eh, iya shigowa eh ya halasta babu laifi mutum ya mu matarsa wata kyauta wanda bai ma ɗayar ba wanda baya cikin abin da yake na wajibi eh, amma abin da ake fata shine saboda zaman lafiya to ba sai ka bayyana ba Wataƙila ka yi shi a sirrance ko kuma ita ma waccan da ba ta komai ba hmm. ka iya ka bata kuma har ka nuna mata cewa to kin shiga alfarmar wance ce ta yi alheri na yi mata hmm. ke kuma baki bane nake dan ki koya wannan zai iya zama wani ladabtawa gare ta eh amma al'asul ya halasta misali wance tana min wani kirkin da wance bata min hmm. wannan da take min kirki ni ma sai ne mata wani kirkin da ba dole bane asali ce to bari a canza miki wayarki ko bari a biya miki umara mm. ko bari a sai miki wasu mm. kayayyaki mm. na mu'amala da kike bukata miki kujeru wa san miki kujeru yawa da irin wannan yadda yake su mata a gunsu wannan yana iya zama sanadiyar wata tijara gaskiya kuma. eh amma dai a shar'ance ya halasta ita ma hita ta dage eh, ta yi kirki irin wancan sai ta ga irin wannan ita ma insha Allah na'am adalla to masha Allah to aka maka Allah sai dai bangaren imani shi baya zai shiga shi kuma na'am to shi imani shine gaskata Allah madaukakin sarki da da abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya umarni a kansu. a ga matakan imani shine imani da Allah, mm. imani da annabawansa da ya ko da manzanni, mm. imani da mala'iku da littafansa, da kuma imani da ƙaddara alkhairinta da sharrinta, mm. da kuma imani da ranar lahira. Waɗannan su ne matakan imani, wanda mun haɗa su da waɗancan za ga ai akwai matakan addini iri uku. Matakin al-islam matakin al-iman da kuma matakin al-ihsan hmm. wanda wannan suna da alaƙa ne da babi na matakin imani a cikin zuciyar mutum. Sau da haka wannan zai iya zama a cikin husul mu'ashara ne hmm. ta fuskar cewa hmm. imanin da kake da Allah maɗaukakin sarki da yadda da kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine za su zama su ne za su zama suna guiding ɗinka suna shiryatar da kai hmm. zuwa ga wannan mu'amalar da ake magana hmm. kyautatawa mutane da ka yi hmm. da haƙuri da zaka yi da su da kyakkyawan mu'amala duk kana yi ne saboda babuka ne waɗannan a cikin addini ah, wani abu da ya kamata mutane su mulahazanta shi ne shi addinin musulunci ah, ya zo da inda za ka dunkula shi gaba ɗaya yana kuma zuwa ga abu biyu ne wato Alaƙa tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki shine tauhidin ka da ibada ka kenan mm. shi kuma alaka tsakaninka da halittun Allah mm. su ne waɗanda suke kewaye da kai to kowanne alaƙoƙin guda biyu ba wai za ka yi ne yadda kake so ba za ka yi ne yadda shari'a ta tanada mm. to wannan tanadin na shari'a duk sanda kake lazumta shi to kana tabbatar da imani kenan wato yanzu dama shi imani ai magana ce da ƙudiri a zuciya da kuma aiki haka mm. ta babin ayyukanka kana aikata ayyukan imani mm. sai da mana cewa sanda kake kake ma iyalanka hidima sanda kake kula da iyayenka sanda kake taimakawa makwabci sanda kake wa mutane kyakkyawar mu'amala mm. ka dinga ƙudurtawa a ranka cewa wannan fa wani sashe ne na ayyukan imani kake gabatar da su. Hmm. Ta haka ne za mu iya shigar da wannan babi a cikin ainihin wato wannan tattaunawa. Na to akan kala in za mu faɗaɗa abin mun fito daga cikin gida yanzu. Akan samu kamar a wajen aiki haka ko wajen kasuwanci. Mm. sai ka ga mutum gashi ana mishi ganin siffa na addini mm. amma sai ga mafi akasar wanda suke rayuwa da shi suna alawade da halinsa eh. to ban san wani irin kira malam zai ga irin wayannan mutane ba eh, gaskiya wannan abu ne da ya kamata lalle a yi ta campaign kan shi ayi ta gangan ko a sa a dinga tana wa mutane soshin da suka yi umarni akan cewa mu don masu kyawawan halaye alal misali mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyama ahasinukum akhlaqan mm. cikin hadisin Imam Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin ku wadanda na fi so na fi kauna wadanda kuma ranar alkiyama suna sune makwabtana na kurkusa mm. sune masu kyawawan halaye a cikin ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa a cikin hadisi Abu Dawud da Tirmidhi akmal mu'minina imanan mm. ahasinuhum akhlaqan ko ahsanuhum akhlaqan hmm. wanda imaninsu ya cika cikin muminai sune waɗanda suka fi kowa kyawun halaye a wani hadisi cikin bukhari da muslim annabi yake cewa hmm. khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli hmm. waye za a ce mafi alkhairi a cikin mutane an zo ana neman mutumin kirki a cikin mutane shine wanda mutanen gidansa za su ce mutumin kirki ne wanda kuma wannan kirki na cikin gidanka shine zai yi na ya fito har waje har a ji labari an makwabta da yan uwa da sarkai su ji labari har ya bayyana cikin mutane cewa kai mutumin kirki ne mm. a dinga ce maka mutumin kirki haka nan a cikin wani hadisi ya ila na sayyid muslim nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rifqa ma da ma fi shay'in illa zanahu wa man tuzi'a min shay'in illa shanahu lalle a mm. bin abubuwa sannu sannu kada a yi gaggawa kada a ci a ci barkatai kada a yi hatsaniya mm. nabi ya ce babu abin da za a saka bi a sannu a cikinsa sai ya yi mishi kawa illa zalahu sai ya mishi kwalliya mm. wa man tuzi a shay'in duk abin da za a kuma idan aka cire mm. bi a sannu illa shanahu sai abin ya lalace ga irin waɗannan nasoshin ga ta malam suna nan da yawa suna da yawa idan ka ɗauki littafin adabul mufrad na imamul bukhari abin da yake karantawa kenan riyadus salihin Mm. ka ɗauka abin da ke ciki kenan ire-iren waɗannan wato mu musulmi mu sani da cewa addinin mu bai tsaya ya sallah ya azumi ya karatun alkur'ani bai tsaya iya nan ba mm. mu'amalan mu da mutane to wannan wani babi ne babba a cikin addinin mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi yawan abin da zai kai mutane aljanna shine kyakkyawan halayya mm. mafi yawan abin da zai kai mutane wuta shine mummunan halayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an aiko ni ne ma dan na cika halayya mm, Allah ya mai kirari ya ce wa innaka la ala khuluqin azim saboda haka gaskiya saboda Allah ba mm. daidai bane musulmi ya bari a san shi cewa shi mara hakuri ne mara mutunci ne wanda bai san darajar na gaba da shi bane ko wanda yake da sakin baki da aibata mutane ko cin mutuncin mutane ko makwabta suna kuka da shi ko ƴan uwa suna Allah wadare wanda inda wani bala'i da same shi ma wasu suna murna ko inda wani tsautsayi ko wata asara ta same shi ana cika daga cewa ai karama haka ai hakkin mutane ne mm, wannan gaskiya saboda Allah halaye ne wanda shedan ne yake riya mana su mutum ya dinga jin cewa shi ya fi karfin kowa haka ne shi ba wanda isa da shi mm, sama wanda yake ganin ya samu kuɗi mm. ko Allah ya bashi ɗaukaka ko yana zamani ko yana da wani ɗan mukami wani lokaci kuma abin takaici har da waɗanda ake cewa masu wa'azi ko mai da'awa ko mai karantarwa daga gaba ɗaya halayyar shi ba ta da daɗin mu'amala ko kaɗai sallallahu alaihi yana cewa daga cikin mutane waɗanda suke ranar alkiyama za su shiga cikin damuwa shine wanda mutane suka guje shi saboda tsoron mu'amalar shi man hunna su tiƙa a fushin wanda kwa zai ce a ni gaskiya wanda ban isa ba a ba zan yi mishi magana ba wani iya ni ba ruwa na da shi su a da shi a cikin al'umma da su a cikin al'umma eh, to da haka suna ja mana hmm. ana eh, musulunci wani mummunan kallo sosai ma kuwa eh hmm. wanda ba musulmi ba ko ba ko wanda ya shigo addinin kwanan nan yawwa ko kuma wanda yake akan wani addinin ba hmm. namu ba to amma ku yaya haka har in ya hulla da kai ga ta kai in ya gan kana da halayya mai kyau sai ya samu wani shock haka amma ya ga sauran ba haka suke ba sai ka ta kokarin ka mushi explanation cewa ai waɗancan su ne suke kan kuskure hmm. waɗannan abubuwan ga sunan da yawa a cikin addini za ka ga yanzu masu musulunta galibi hmm. wanda suka karanta musulunci ne a cikin text ba wanda suka karanta shi a cikin mu'amala mu mutane ba eh idan mu'amalar mu ne galibi ba wanda zai musulunci wannan ma ya shirya sa na tuna da wani da aka eh. ga mana ya musulunci ce ya gode Allah da ya ya musulunta eh. kafin ya san musulmai yes kware da gaske yace da a ce musulmai ya fara sani kafin ya san musulunci ba zai musulunta ba kaga wannan abu yayi muni eh, to shi saka na ce hmm. wannan abu ne da yake bukatan a yi da declaring state of emergency gaskiya gaskiya a karanta kuma a yi aiki hmm. kuma aikin ya fara da kan mu masu karantarwa a gani a aikace tare da mu da manyanmu da yaranmu da matasanmu hmm. sannan kuma mu ci gaba da yin wa'azi a kai mu ta yin hudubobi a kai da sauransu wani abu da zai baka mamaki ga ta malam shine akwai wasu masu wa'azi da suke ganin ma wa'azi akan mu'amala ma kaman bid'a ne wai sai su ce ai ba a gama karatun tauhidi ba ba za a yi mu'amala to eh za ka samu akwai wanda shi ya bullo musu tara eh, wani yana ganin cewa ai ai magana akan zaman lafiya makwabtaka rukun amana sadaka eh, eh, rufa juna asiri hmm. biyayya iyaye wannan ba a wani bukatar shi in dai da tauhidi kawai ya kai labari subhanallah wata gida zaka ji lahira da tauhidin hmm. amma haƙoƙin bayan Allah idan suka taru akan ka idan ka zai na fata subhanallah Allah ya kyauta. Amin to akram kal ana nawa mu sura ti biyu kacal. Oh. To ina <laughs> ga manson zaka karkare a cikin minti biyu na ba. Eh, <laughs> haka lokaci. <laughs> Yanzu sai ka karkare a cikin minti biyu na insha Allah. alhamdulillah ah, muna godiya ga Allah mu dauke sarki a farko da karshe. Da kuma addu'a alkhairi da fata alkhairi ga wannan gidan TV namu na NTA Bauchi Allah ya sa albarka a cikin ayyukan da kuke ya taimake ku akan wannan aiki da kuke na wayar da kai da ilmantarwa. da ma nishantarwa kamar da kuke cewa A magana akan kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan ɗabi'a magana ce mai faɗi mm. kuma abu ne da ya kamata a ci gaba da sa ana karantar da shi ana kuma ƙoƙarin ɗabbaƙa shi a aikace muna fata alkhairi muna kuma addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi wa sallallahu وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام masu kallo da sauraro duka duka nan zamu da sa'aya muna ba ku hakuri duk da cewa malam akwai abubuwa da ya kamata ya dora akai amma lokaci ya mana halinsa muna fatan insha Allah Allah ya kaddari wani lokaci malam ya saki shigowa Bauchi za mu roƙi lokacinsa ya zo ya karasa mana wannan maudu'i insha Allah insha Allah da wannan muke ce wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh